kusan ko ina a ƙasar nan an yi zaɓe nan lami lafiya mutane sun fito sun yi layi sun jefa ƙuri'ansu sun koma gida lafiya amma akwai wasu wurare da aka samu a tashin hankali kamar a rivers an samu tashin hankali haka ma a iko an samu matsala sosai 'yan banga suka fito suka fara dukan mutane da ta da zaune tsaye a ibonyi an sami tashin hankali har an yi kisa kuma da aka fara zaben ran asabar da asuba maiduguri kusa da maiduguri sannan a gaidam da wasu wurare a yobe an sami tashin hankali ta gefen boko haram an jefa bama-bamai da sauransu waɗannan eh. jihohin da ka ambata ka ce an samu tashi tashi hankula sun yi wani tasiri game da yanayin gudanar da zaben ba ma ji sun yi wani tasiri domin kamar a borno da yobe ko da yake mutane na tsoro amma sun fito kuma sun jefa ƙuri'ansu ina ji mutane ne wanda sun saba da irin wannan tashin hankalin domin haka ba wani abu bane da ya hana su abin da suka so su yi kamar a bonyi ba wai tashin hankali aka yi ba da shafi mutane da yawa mutane biyu ne wasu suka zo suka kashe domin yi yawancin wuraren an yi zaɓe inda ya kamata an samu rahotanni da ke tabbatar da asarar samun rayukan mutane a wasu daga cikin jihohin da ka ambata kamar kun samu waɗannan bayanai kamar iko an kashe mutane bonyi ma an kashe mutane Banna da yobe ba mu samu labari cewa an kashe wani ba amma an jefa bama bamai To akwai abin da ya shafi waɗannan matsaloli ko ne tashi tashi hankula ko kuma watakila gaza isar da kayayyakin zaɓe a kan lokaci. Ko akwai inda aka samu haka wanda ya sa Allah dole ba a yi zaɓe ba a can? Eh akwai wurare 'yan kalilan da ba a yi zaɓe ba. Kaman jihar Imo akwai wuraren da ba a samu an yi zaɓe ba haka a rivers akwai 'yan wurare kalilan da ba a samu an yi zaɓe ba ya faru a wasu wurare amma ba wurare da yawa ba ne yawancin wurare an yi zaɓen nan lami lafiya To wannan baya nufin cewa watakila ku a naku bayanai da kuma irin abubuwan da suka faru a ranar zaɓen ya kasance akwai darasin da ya kamata a koya ko kuma a yi hankali ga hukumomin Najeriya domin magance irin waɗannan kurakurai a gaba. akwai darasi na farko shine akwai matsala da aka ta samu da na'urar tantance katin zaɓe kuma mu abin da ya fi ba mu mamaki lokacin da yawa jami'anmu suka fahimci cewa ba wai ma na'urar ne baya aiki ba ma'aikatan ne ba a koya musu yin da za su yi ba abubuwa irin wannan kai kaya a kan kari da dukkansu kuma dukkansu ta koya ba har yanzu. An sha yin zaɓe a Najeriya kuma kaga yadda ake yin sa a baya da irin rawar da jami'an tsaro ke takawa. A wannan karan me za ku ce game da irin rawar da jami'an tsaro suka taka? Surutu cewa jami'an tsaro za su zo su nuna su suna bin goyon wani ɗan takara ne To amma mu ba mu ga duk wannan maganganun da ake ba da muka je duba inda zaben ke tafiya domin haka jami'an tsaro a yawancin wurare sun yi aikinsu inda ya kamata to Profesa jibril ibrahim muna godiya sosai fa to